ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون kuma ba maganar matsafi ba ne domin maganganun matsafa sun sha bambam da wannan alkur'ani sai dai kaɗan ne kuke tunawa